duk da yake dai kowane ɗan ƙasa na da 'yancin fita domin neman waraka ga cutar da ke damunsa babban abin takaici in ji shugaban najeriya muhammadu buhari a ta bakin ministan lafiya shine yadda 'yan ƙasar suke yin tururuwa a ƙasashen waje domin neman maganin rashin lafiya duk da cewa akasarin cuce-cucen ana iya maganin su a nan najeriya estimate shows that nigerians lose about 1 billion dollars annually to medical tourism abroad yace kiyasi ya nuna cewa najeriya tana asarar kuɗaɗe da adadin su ya kai dala amurka dubu ɗari ɗaya kowace shekara da yan kasar suke kashewa a yawon neman lafiya a wasu ƙasashe wannan adadin ya mazarta adadin kasafin kuɗi na wasu jihohi a najeriya don haka shugaban ya ce daga yanzu gwamnati ba za ta ƙara kashe kuɗin jama'a ba domin nema wa jami'anta magani a ƙasashen waje musamman akan cutukan da za a iya maganin su a nan cikin gida To sai dai duk da yake gwamnatin ta Najeriya ta yi alkawarin kyautata tsarin na kiwon lafiya domin aiwatar da wannan kudirin nata. Mahalarta taron na ganin lamarin da wuya duk da yake dai zai yi tasirin gaske wajen bunƙasa sha'anin kiwon lafiya a ƙasar. Sunana Nuruddin Umar. ni likita ne daga gombe na wakiltan gombe e to to kaga inda har gwamnati za ta iya inganta al'amarin lafiya a ƙasar nan kaga waɗanda ma ba su da halin zuwa ƙasashen waje din. za su samu dama su samu irin wannan kula ɗin da ake yi a ƙasar wajen ba tare da har sai sun je wani ƙasa ba sannan kuma yanayin asibitocin namu ne ba wai ba mu da ƙwararrun ba ne akwai fanni da yawa da muke da ƙwararrun amma kayan aikin na kuma abin da suke bukata su yi aiki da shi yawa ni ne dr nuhu bile daga jihar gombe kwarai da gaske wannan abu ne mai amfani sosai sai dai amma kafin mu abin da dole za mu duba wasu abubuwa mu gani idan har aka ce za a rage a duba a kayyade a tabtance a tabbatar kan cewa wannan ciwon ya kamata a kai waje sai a tura a kai amma kuma waɗanda aka tabbata wasu ba suka ɗauki matayensu domin suna da hali su tura waje su je su haihu haka kawai saboda haka ina ganin kamar wannan magana na shugaban ƙasa abu ne mai kyau sannan kuma abu ne wanda zai iya inganta harka na kiwon lafiya a Najeriya. Sunana Dr. Sule Ahmed Sa'idu. Muna kyautata zaton cewa tun da har ya yi maganan nan, gwamnati za ta yi abin da ya kamata ta tabbatar cewa ma'aikatanmu na kiwon lafiya da sauran na'urorin da ake bukata ya zama yadda yawancin rashin lafiyar da ake yi a ƙasar nan za mu zamanto cewa mun shirya saboda tunkaran irin rashin lafiyar da yawancin Najeriya Nigerians ke samu. Wannan na zuwa ne dai a babban taron kungiyar likitoci ta Najeriya a Sokoto inda kuma aka zaɓi sababbin shugabannin kungiyar na ƙasa kuma taron ya zo ne daidai lokacin da gwamnati ke ƙoƙarin ɗinke wata tankiya tsakaninta da kungiyar likitocin wacce ke barazanar shiga yajin aiki muddin gwamnati bata biya wasu buƙatunta ba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.